Su dai dandazon al'umma da magoya bayan gamna Ahmadu Umaru Fintiri da na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun gudanar da wannan zanga-zanga ne na lumana domin kira ga hukumar zaɓe su dawo musu da martaban zaben su da aka yi a watan nan da ake ciki. Dr. Suzy Magzira wadda ke zama shugaban mata na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa kuma wadda ta jagoranci bangaren mata a wannan tattaki na zanga-zangar lumanar ta yi mana ƙarin bayani tare da ƙarin haske akan dalilan da ya sanya suka fito wannan zanga-zangar. So jama'a cewa muna kan jira muna kan jira kada mu yarda ku yarda fushin mu ya zai fito shine dalilin wannan fita babban abin muke bukata a hukumar zabe ita ce a sanar da wanda ya ci zabe shine kawai muke muka so a sanar ba da bata lokaci ba kuma a bi gaskiya kuma wata uwa da ta halarci wannan zanga-zanga na nuna goyon bayan Ahmadu Umaru Fintiri da kuma jam'iyyar PDP a jihar Adamawan Aisha Usman mai takalmi Sani ta ce lalle ilahin hukumar zabe mai zaman kanta ya kamata su ji tsoron Allah da su bi gaskiya da kuma ka'ida akan lamarin da ya dace ta hanyar dawa a ci gaba da karban kuri'u domin ayyana wadda ya lashe sakamakon zabe na gwamna a jihar Adamawan. Eh dalilin mu mu mutanen PDP masu hakuri ne masu ladabi da biyayya a gaskiya a gaskiya gaskiya ta nuna halinta zaben nan local government 21 duk yaro karami ya san waye ya ci zabe amma ana so a nuna karfin hali a ce a sanar a sama ga wanda ya ci mu kira mu muna kiran INEC da babban murya su ji tsoron Allah ne su ji tsoron Allah su tabbata sun mutu za su koma ga ubangiji to ko menene ma jami'ar APC za ta ce akan wannan batu duba da cewa wannan zanga-zangar lumanar magoya bayan jami'ar PDP ne da na gwamnatin jihar Adamawa suka gudanar honorable Salihu Baba Ahmed wanda ke zama tsohon kwamishinan yada labarai a jihar Adamawa shi kuwa cewa yayi to mun wannan abu ne wanda muke tsammanin shi saboda ganin yadda al'umman adamawa suka amince da jam'iyyar mu da kuma yar takarar mu to don haka ba mu yi mamaki da haka ba abu ne wanda dama muna jira tun farko kafin ma mu je ron muna tsammanin za a yi haka to amma komai sai lokacin da Allah ya yi lokaci da Allah ya yi cewa za a tabbatar mata da wannan nasara da Allah ya bata wannan turka-turkar da nuna juna yatsa ya biyo bayan ayyana sanata aisha tu Dairo Amir, Binani a matsayin wadda ta lashe kujerar gamna a tutar jam'iyyar APC a jihar adamawa ita kuwa jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ta ce ba za ta lamunci wannan kayan ba domin ba bi ka'ida na gurin sanar da wannan sakamakon ba lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya